tsararru cikin al'umma sun gama fitsararsu sun gama tambaɗarsu. a ƙarshe kuma Allah maɗaukakin sarki ya dirkake su inna rabbaka labil mirsad daka ka kiyaye Allah Allah ya fi ƙarfin ai masa rashin kunya ya fi ƙarfin ai masa tsageranci kalla innal insana la yadaga an ra'ahu Allah ya ce sau da dama ɗan adam yakan yi ɗagawa musamman idan ya ga mun bashi wadata ko dai wadata ta lafiya ko dai wadata ta kuɗi ko wadata ta ƙuruciya ko ma kowane irin dangin wadata amma ya sani wa ma guni an humaluhu idza taradda wallahi da dukiyarka da wani connection da kake da shi da duk wata isa da kake jin kana da ita an yi waɗanda suka fi ka kuma wallahi duk ranar da Allah ya dirkake ka ba wanda ya isa ya tsaya a gabansa ba wanda ya isa ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ɗau matakin da ya dace a kanka da haka mai hankali yana kallon me zai je ya zo domin ya san ba girin girin ba ta mai ba kuma farkon ba ƙarshen Ya'yan uwa mu kiyaye Allah mu ba Allah a sannu mu sani Allah ba abokin wasan mu bane ba ubangiji ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa fawailul lil ladhina kafaru min nar ba mu halicci sama da ƙasa don mi wasa da ku ba fa zaton kafirai ne Allah zai yi sama ya ƙasa kuma duk ai wasa ubangiji ya ce a'a ba ma haka Lau aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ili idan da wasa muke so Allah ya ce sai mu yi wasa irin namu amma ba da ku ba ku ba abokan wasan mu bane ba da ubangiji madaukakin sarki duk abin da yake yi da gaske yake ubangiji baya nufin wasa da bayansa afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim tsammanin ku mun halicce ku ne dan wasa wa annakum ilaina la turja'una kuma ba za ku dawo ku tadda mu ba fata'ala Allahul malikul haq ubangiji madaukakin sarki sarkin gaskiya yafi karfin yayi haka la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk al'umma ta Allah na iya yafe mata laifinta in ta yi musamman in ta tuba amma nau'i ɗaya ne na mutane Allah baya yafe musu su ne waɗanda suke fito na fito da Allah sai maza Allah ya ce wa inna minal mujahara yana daga cikin fito na fito da Allah ay ya rajulu bil laili amala mutum ya aikata wani aiki na sabo cikin dare thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alai ya wayi gari Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya sani tsammanin ka lokacin da kake sata Allah bai san kana yi ba tsammanin ka lokacin da kake zagayewa ka tafi bayan gari ka siyo kayan maye ka sha Allah bai sani ba tsammanin ka lokacin da kake shiga duhu ka aikata masha a da wata Allah bai sani ba Allah ya sani rahamar Allah ne da suturtawarsa da jin kansa yake kyala bayinsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banu isra'ilawa Allah ya mu'amalance sa da mu'amala ta keke da keke ba irin yadda yake muku ba mutum ko cikin dutse ya shiga ya aikata laifi idan gari ya waye sai Allah ya sa mala'ika ya zo ya buga masa tambari a fuskarsa akan goshinsa za a rubuta laifin da ya aikata da komai da komai kuma bai isa ya goge wannan rubutun ba Da daka duk wanda ya ganshi ya san wane ne dan wane jikan wane ya aikata laifi kaza a waje kaza a zo kofar gidansa nan ma a buga tambari a yi masa terere a buga rubutun da shi in ya kalli wajen ba zai gani ba amma duk sauran mutane suna gani dan a tona masa asiri to amma mu Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana da kai dan mu rinka tuba to amma zaka ga wani duk wannan suturar da Allah madaukakin sarki ya masa ba ta yi masa ba shi da kansa zai aikata laifin kuma shi zai zo ya tona wa kansa asiri zaka ji yazo yana cewa wani jiya fa nayi kaza nayi kaza jiya kwana muka yi muna shan giya wal iyazu billah jiya kwana suka yi suna zina jiya kwana suka yi suna morewa suna rawa suna shan kayan maye jiya sun haura gida kaza jiya sun sa ruwa ne jiya sun yi fitsara iri kaza mutum ya zo yana faɗar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana Allah yana rufa masa asiri yana sitirta shi wa yusbihu yakshifu sitrar sitrallahi anhu amma shi kuma ya waye gari yana kwaye sitirar da Allah ya masa Imam al-Hakim ya fitar da wani hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu hadhihi al-qadhurati ku nisanci waɗannan ƙazance-ƙazancen allati naha Allahu anha waɗanda Allah ya hana ƙazanta ta zina ƙazanta ta luwaɗi ƙazanta ta maɗugo ƙazanta ta cin riba ƙazanta ta kisan kai ƙazanta ta cin halal a cin haramiya na dukiyar mutane ƙazanta ta sharrance-sharrance da ƙage-ƙage da ƙazafe-ƙazafe da mutane suke wa junansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nisanci waɗannan sai ce faman alamma bi shay'in minha dukka wanda ya afkawa wani daga cikin wayannan kazance kazance falyastatir bi sitrillah to ya lulluba da asirin da Allah ya rufa masa kada ya tuna wa kansa asiri kada ya zo ya faɗa wali ya tub ila Allah ya je su sasanta da Allah ya tuba ba tare da kowa ya sani ba daga shi sai Allah fa innahu man yubdila nasa safahatahu manzo ce in kwa ba haka ba duk wanda ya zo ya tona mana asirin kansa da kansa nuqim alaihi kitaballah muka sai mun tsayan masa da haddi yana daga cikin abin da yake taimakawa na ayyukan a da fitsara da yaɗa su a cikin social media shine rashin ɗaukar hukuma matakin da ya dace ko mutum yana takama da cewa yana da yanci wayarsa ce datarsa ce jikinsa ne in yayi fitsara to kuma hukuma tana da haƙƙin ta saita masa layi domin me domin kare mutuntaka kare addini kare tsatso kare dukkanin wani abin da zai zubarwa da al'ummar mutunci ba wai shi kadai ba yanzu abin mamaki abin takaici garin Kano ya zama dandalin masha'a a Najeriya musamman ta arewa kowane fitsararren yaro sai ya taso daga jihar su sai ya zo Kano sai iskancin da zai ya samu kuɗi ya yi duk abin da ya ga dama a lokaci guda ba ɗan kano ba ne amma ne masa kallon ɗan kano ne saboda kano ce ta ɗaure masa gindi ta bashi wajen zama ya zubar da mutuncin mutanen kano ya zubar da ƙimarsu ya sa ne musu kallon fitsararru sakamakon irin wannan fitsara kai yau ta kai fa ba wai maganar bahaushe ba arna masu magana da yaren hausa sukan zo su zama 'yan fina-finai a jihar Kano su zubar da mutuncin jihar Kano su yi iskanci su yi fasikanci saboda ɗaurin gindi da suke samu a jihar Kano ko dai ɗaurin gindi ta fuskar wasu mawadata ko ɗaurin gindi ta fuskar al'umma wacce take biye musu wajen biye iskancin da suke yi saboda mun zama kara zube babu mai faɗa babu mai tsawatarwa kowa yana jin yana da 'yanci ga iyayen zamani wanda ake fama da su ɗanka ya lalace ya fitsare amma wai kai zaka fito kana cewa ai ɗanka ne kar a matsa masa kar ai kaza kar ai kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaysa minkum rajulun rashid to wannan yana daga cikin abin da mu kiyayi in Allah ya tashi kama mu da laifi gabaki ɗayan mu abin zai iya shafa domin ubangiji ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa musamman waɗanda abin ya shafa ta fuskar hukunci domin irin waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da Allah ya ɗora musu nauyi kula da tarbiyyar al'umma kula da mutuncinta kula da addininta kula da tsatsanta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu duk wanda ya zo ya fallasa kansa da kansa in ya yi wa Allah laifi daga shi sai shi to mu kuma ba za mu kyale shi ba sai mun tsayar masa da haddi ma'ana haka ya kamata mahukunta su yi a kowane lokaci ibn Hajarul al-asqalani yana sharhin wancan hadisi na farko wanda abu huraira ya rawaito kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin sai ya kawo maganar ibnu battal Allah ya ji kansu da rahama ibnu battal ya ce fil jahari bil ma'siyati istighfafun bi haqqillahi wa rasulihi wa bi salihil mu'minin tallata sabo da yin fito na fito da shi da shelan tashi a cikin al'umma akwai wulaƙanta Allah akwai wulaƙanta manzon Allah akwai wulaƙanta al'ummar mu'minai ma'ana kamar kana cewa Allah Allah abin da ka hana ɗin nan bayan ka halicce ni ka bani rai ka bani lafiya ka bani wadata kayi min kaza kayi min kaza na ni'imomin da ba za shi tsirgu ba duk da hakan sai nayi kuma gashi ina yi duk abin da kaga dama kayi wannan shine abin da mutum yake faɗa lokacin da yake tallata zunubi bilisani halihi la bilisani makalihi ko bakinsa bai faɗa haka ba to aikinsa haka yake nunawa shi da magana iri biyu ce ko dai ka furta da baki ko kuma aiki ya wakilci magana to da haka ya kamata mu kiyaye ya kamata mu lura da abin da muke aikatawa to haka nan a lokaci guda kamar mutum ne yana cewa annabi abin nan da ka ce ba za a yi kar a yi sai na yin kuma gashi ina yin yanzu irin fitsarar da muka gani da sunan maulidi ta gudana a garin kano yara mata kamar an yi ruwansu daga sama kuma da sunan soyayyar annabi ana mutsutsukar juna da maza ana bayyanar da tsaraici ana fitsara kuma yai cewa ake dan annaba ake yi na ji ɗaya daga cikin manyan shehunan ɗariƙa yana faɗa ya ce abin mamaki shi ma abin yana masa takaici ya ce wai har akwai 'yan daudin annabi wal iyazu billah wai a ce ɗan daudu a maulidi maza su ɗauro zani suna yawa a cikin al'umma wai su 'yan daudin annabi ne dan Allah kalmar daudu ta dace da matsayi na ma'aiki a jingina masa ita amma a kan wannan kai makiyin annabi ne a masoyan annabi ne kaga wannan yana daga cikin abin da idan al'umma ta ci gaba da zira ido yana gudana a cikinta. ta to ta kiyaye abin da Allah madaukakin sarki zai kama ta da shi musamman masu faɗa aji musamman waɗanda ya dace su tsawatar suka ki su tsawatar ko shakka babu idan ɗan izala ya fito ya ce wannan abin da ake yi fitsara ne ba dole bane kowa ya saurara saboda an san mabda'in yan izala da dukkan wani ahlus sunna bai dama da maulidin ba to amma ku malaman da kuka tallata maulidin kuka ce maulidin soyayya annabi ce inda gaske kun yarda akwai abin da ba daidai ba to daga bakin ku ya kamata a ji magana ku suke ji ku kuka ingiza su kuka fito da su kuka ce soyayyar annabi ce to yanzu sun fara wuce makaɗi da rawa inda gaske ne sai ku ku taka musu birki da kanku ko shakka babu akwai waɗanda abin baya musu daɗi amma suna tsoron kar hana a ce su ma sun zama 'yan izala suna tsoron kar su ce a'a kar a yi fitsara a maulidi ɗalibansu su ce ce kuma da kuke yin wanda ba irin wannan ɗin ba ina hujjar ku to wannan dama yana daga cikin illar bida'a. idan ka buɗe ta daidai da kan ƙofar allura to za ta wage ta zama kamar ƙofar duniya kuma baka isa ka rufe ta ba saboda daman ba ta da ƙa'ida ba ta da dabti. dalilin da yasa kai naka shine dalilin da yasa shi ma ya nasa hankalinka ka gwada ka ga a hankalce ya kamata ka yi abin da kake yi baka jira Allah ba baka jira annabi ba kai amfani da hankali to hankali iri iri ne in kai dattijo ne hankalinka irin na dattawa ne to shi kuma saurayi ne hankalinsa irin na matasa ne in kai babba ne namiji mai hangen nesa kai to ita budurwa ce matashiya bana bakwai da haka ta yi tunani ne irin nata na matashiya sai ta yi da haka abin da saurayi ya yi a matsayin rawa da fitsara shi a tunaninsa shi ne daidai da abin da dattijo ya yi a zaune a natse to amma ka'idar addini shine ba maganar dattijo ba maganar matashi ba maganar matashiya ba maganar dan binni ba maganar dan ƙauye kowa jira yake mai Allah yake mai annabi yake waɗanda suka fi kowa hankali suka fi kowa tunani suka fi kowa hangen nesa su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya taka musu birki yace ya na amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani ahir kar ku yi wa Allah riga malam masallaci kar ku yi wa manzan Allah riga malam masallaci ku tsaya inda Allah ya ce ku tsaya kar ku daga ƙafarku, to wannan ita ce ka'ida ta addini duk da ji wancan shehi yana faɗa yace ya san wannan abin in an ci gaba da yin sa kila hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace irin yadda ta ɗau mataki akan hana kewaye na nalako na tashe to amma wannan abubuwan guda biyu alaga ta malam suna da bambanci yaso da dama hukuma tana tsoron shiga maganar addini in dai ba malamai ne suka gayyato ta ba musamman hukuma irin tamu ta Najeriya wanda a kundin tsarin ƙasa ba maganar addini kowa yana da yancin addini idan yau kwamishinan 'yan sanda na Kano ya sa dokar ya hana kewayen maulidi 'yan maulidi za su ce ɗan izala ne sun jefa shi a rami constitution zai iya kama shi ya hukunta shi akan haka ya hana su yancin addini amma ina waɗanda su ne suka ɗaure wa maulidin gindi su za su fito su yi wannan maganar su ne wanda hukuma za ta ji kiransu da yawun shehuwa na shehuwa ne abu kaza da ake fitsara ce a Kano ba da yawunmu ba wannan ba ƙaunar annabi ba ce to shikenan amma mun sani irin bala'in da al'umma take fuskanta idan an yi irin wannan kewaye yara suna ɗaukan makamai na ga wanda jami'an tsaro na 'yan sanda suka kama shi tun daga kofar ɗan agundi suka biyo yaro ina jin har wajen filin kurmawa a nan suka sassoke shi da wuka wai ranar kewayen maulidi ne me laifinsa da ya je kewayawa shi ɗan kofar nasarawa ne ya je kewayawa ta kofar ɗan agundi sai ya ga samarin kofar dan agundi sai ce ku yan kofar dan agundi ba kwayi wannan yare ne nasu na yan daba ba kwa shi yace shikenan suka yi tawaga suka hau a daidaita sau sai da suka kure masa gudu suka cin masa inda suka cin masa wannan ya yanke shi a gira wannan ya sare shi a ka shi kuma ya sare shi a baya to idan waɗannan labarurukan za ka bi na abubuwan da suka faru a ranar maulidi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da ya bayyana kenan yan matan ku da aka yi wa ciki Allah kaɗai ya sani yan matan da kila za a yi zina da su su ɗauki cuka ta mai karya ga ko jiki Allah kaɗai ya sani wallahi akwai uban da aka gaya min dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya yake gaya min yace mu ɗaya malam yana da ya budurwa ta isa sai ya batta ta rinka tafiya kwanan maulidi daga wancan maulidi zuwa wancan maulidi sai je ya same shi a matsayin dan uwa ya ce habawa ne yanzu wance budurwa cikakkiya kake barin ta ba dan rakiya ba kowa tana yawo da kanta kamar namiji yau ta je kwanan maulidi can gobe ta je kwanan maulidi can sai ya ce ba komai ko ciki ta yau in dai dan annabi ne ba matsala to yanzu wannan yana ganin shi dan uwansa ya gaya bakan magana wallahi ba dan uwanka ka gaya ba Allah da annabi ka gaya wannan magana waye ya ce a tsare farji Allah waye ya ce a kame manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون da haka idan ka sa wannan dokar ka taka saboda wani ya tunatar da kai to ba da shi kake ba ka sani da wanda ya kafa dokar kake kamar yanzu dan sanda ne ya tare ka a hanya sai ka kibin doka ka wuce ba da shi kake faɗa ba da constitution kake faɗa idan an kama ka an kai ka kotu zaka ga ba da dan sanda kake faɗa ba da wa kake faɗa da dokar ƙasa kake faɗa shi kawai wakilin doka ne da haka shi mai wa'azi wakilin doka ne Allah shine mai doka duk lokacin da ka zagi dokar ba shi ka zaga ba Allah ka zaga duk lokacin da ka gaya wa dokar bakar magana ba shi ka gaya wa ba Allah ka gaya wa da ka ya'yan uwa mu yi hattara mu kiyaye irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin mu wallahi sun yi yawa shi yasa a yau da yawa daga cikin malamai ba su da karsashin su fito su yi wa yan fina-finai faɗa saboda abin da ake yi a maulidi daga nan ne ake zama yan fim tare da girmamawa amma kaso ɗari casa'in da tara da ɗigo tara na yan fim daga islamiyoyin yan bida'a suka fara daga wasan kwaikwayon maulidi daga waƙoƙin bege daga nan suke rika sai su zama fitsararru 'yan fim shi yasa za ka ga duk ɗan fim bayi da matsala da 'yan ɗariko waye abokin faɗansa shi ne ahalus sunna wanda shi asali bai yadda da ɓarnar batun daga tushenta a yau akwai wani ɗaya daga cikin 'yan fairafa da yake fitowa yarinyar nan da ta zama fitsararriya a jihar kano kowa ya santa aka kasa hukunta ta a wannan garin amma ya fito yau sai ya yake ce mata akwai wani fitsararre a social media kowa ya san shi amma a satin nan ya fito yake cewa shi dan faira zai koma saboda ya gane yan faira ba su da bakin ciki amma fa a faira akwai holewa akwai jin daɗi kuma wannan faira fa da sunan addini ake yin ta da sunan ƙaunar annabi ce in ba ka yi a wajen masu yi kai maƙiyin annabi ne to amma ga abin da take haifarwa da al'umma da haka ya 'yan uwa masu albarka lallai lallai ya kamata mu shiga taitayin mu ubangiji madaukakin sarki yana sane da dukkan abin da muke aikatawa kuma lallai kar mu yi shiru a lokacin da duk ya kamata mu faɗakar mu yi nasiha ko ba komai don mu sauke nauyin da Allah ya dora mana ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun ku sauke nauyi domin Allah subhanahu wata'ala yana halakar da al'umma ko da annabawa a cikin ta amma in sun ja baki sun yi shiru amma Allah baya halakar da al'umma in dai akwai masu cewa a gyara a cikinta duk da su ba ma'asumai bane ba ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna Allah baya halakar da al'umma duk zaluncin ta in dai a cikinta akwai yan ajara akwai bambanci tsakanin muslihu da salihu annabawa salihuna ne amma masu cewa a gyara muslihuna ne tare da annabawan ma suna cikin muslihuna amma dan ka gane bambancin wai kai ka zama mutumin kirki ka zauna a masallacin ka kana jan carbi amma ka zira al'umma ido ta abin da ta ga dama Ƙimarka da darajarka a wajen Allah duk wuridinka duk carbinka ba ta hana Allah in aka fusata shi ya zo ya tafiya ruwa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin na na Zainab wata rana yayi baccin rana a gidansa sai tashi a firgice yana la illallah wailul lil min sharrin qad iqtarab la ilaha illallah musiba da bala'i ta kusa ta cimma larabawa saboda wani sharri yana gab da ya same su sai na zainab ta ce ya rasulallah anuhu laku a wata ruwayar anahaliku wa fina salihun za mu iya halaka ko za a halakar da mu duk da akwai irin ka annabawa a cikin salihuna qala na'am idza kathura al-khabus yace kwarai kuwa in dai barna ta yawa to Allah in zai yi duka kan mai uwa da wabi yake rufe ido yake yi mana kaga ana halakar da al'umma wa fiha salihun amma ba a halakar da al'umma wa fiha muslihun da mu zamo muslihai ma'ana masu kokarin yin daidai masu kokarin kira ayi daidai da shehu nan ɗariƙa ku fito ku yi magana tsakaninku da Allah ku gaya wa masu sauraronku ku gaya wa masu jinku ku gaya wa masu binku waɗanda suka faɗaka suka fara ƙarfin hali a cikinku suna faɗakarwa ku ƙarfafe su amma kar ku koma kuna bin su da bita da ƙulle. yanzu akwai kwanan nan a cikin social media a satin nan duk wanda yake bibiyar social media yana gani wata yarinya yar faira ce tana fitowa tana faɗar abubuwan da ake na zinace zinace amma a kwamin in kana bi sai kaga ana cewa munafuka ce kaza kaza bayan da fa da ita ake yi saboda a waccan tafiyar ka zama mai gyara bala'i ne ba a son gyara a cikinta walakin la tuhibbuna nasihin wa aktharuhum lil haqqi karihun akwai ɗan ɗariƙar da a kunne na na ji kuma malami ne ya faɗa ya wa ɗaya daga cikin ƴan uwansa faɗa saboda ya yi wa'azi na gama gari irin yadda ahlus sunna suke yace kai ka kyale wannan bar ƴan izala aikin su ne ba aikin su bane su to kaga wannan ba daidai bane ba manzo Allah ya ce man munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bilisani, lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu iman kuma ka sani gaskiya kowa da matsayin da Allah ya aje shi da inda in ya faɗa take tasiri idan ɗan fim ya gaya wa ɗan fim gaskiya sai ta fi tasiri a cikinsu saboda sun san nasu ne ya san me ake yi ba labari aka ba shi ba ganau ne ba jiyau ba idan ɗan izala ya gaya wa ɗan izala gaskiya sai ta fi tasiri nasa ne in ɗan ɗariƙa ya gaya wa ɗan ɗariƙa gaskiya sai ta fi tasiri nasa ne amma ka ga al'umma nata ma yana faɗa mata gaskiya tana faɗa da shi to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tafiyar ta yi nisa Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta to sannan imamul muna ibn hajar ya ci gaba da cewa yana mai nakalto maganar ibn battal ya ce wa minhu darbun min al-inadi lahum haqiqa duk wanda aka nuna masa gaskiya ya bi kuma yake tallata barna a fili to bayan ya wulakanta Allah ya wulakanta manzo Allah ya wulakantar muminai kamar ya nemi su fito na fito ne in an isa a fito a gwabza sai ce wa fi salama kuma idan mutum yana zunubi amma yana ɓoyewa duk da ba so ake ba a yi zunubin amma dai duk da haka ɓoyewar ta fi a bayyana to haƙiƙa ya kubuta minal al istighfafi daga a tuhumce shi da cewa yana wulakanta Allah yana wulakanta manzo Allah yana wulakanta mu'minai yace li annal ma'asi domin su zunubai tudhillu ahlaha suna kaskantar da me duk lokacin da kake aikata wani zunubi sai ya fito to kimarka da darajarka sai ta yi ƙasa ka sai ta yi ƙasa ka sai ya zube to sannan wa min iqamatil hajji alai amma boye zunubi zai sa wannan zubar mutuncin Allah sai ya tsare maka shi tunda kai ma ka mutunta Allah ba kai masa tsagiranci ba to shi ma sai ya bar mutuncinka a cikin idan bayansa sai ya kyale ka haka in ya so sai an je lahira in ya ga dama ya tona ka in ya ga dama kuma in ka tuba ya yafe maka to sannan haka nan idan kana yin fito na fito da zunubi to za ka sa doka ta yi aiki a kanka ko doka ta Allah ko doka ta duniya ko doka ta yau da gobe to haka nan idan kuma abu bai zama haddi ba ta'aziri ne jan kunne ne to shi ma tallata zunubi na iya jawo shi imamul munawi ya ce hakika yana daga cikin sifofin Allah da ni'imarsa bayyanar da kyawawan abubuwa amma muna na Allah ɓoye su yake Allah baya son bayyanar da barna baya son bayyanar da abu mara kyau ko da magana ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min alqawli illa man zulim Allah baya son mummunan magana sai dai in ta zama dole sai dai in zalunta ka aka yi wa kana Allahu wasiyan alima to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana Allah madaukakin sarki yana sutarta duk wanda ya sutarta kansa sannan Allah yana tona asirin dukkanin wanda ya tona asirin kansa ko yake tona asirin waninsa da haka Allah mai sutartawa ne kuma yana son sutartawa shi yasa yace innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah da ka munawi yace fal izharu kufranun li hadhihi ni'ma bayyanar da laifi da tallata shi kamar kafircewa wannan ni'ima ce ta sutura da Allah ya wa bayi sannan kuma wulakantarwa ne da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi yayin uwa masu albarka mutuba zuwa ga Allah lokaci bai kure ba manzo Allah ya ce inna Allah yaqbalu tawbata abdi ma lam Allah yana karɓar tuban bawa matuƙar bai kai gargara ba shine bakinsa ya rufe irin rufewar da in an buɗe dan a bashi abinci ma ba zai iya ci ba ma'ana alamun mutuwa sun fara bayyana to in ka kai wannan lokaci shine Allah ba zai karɓi tubanka ba walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al na walal ladina yamutuna hum kuffar haka manzo ya ce Allah maɗaukacin sarki yana karɓar tuba matuƙar rana bata hudo daga mafadarta ba da haka har yanzu duk laifin da muke ko a fili ko a ɓoye ƙofar tuba a buɗe take wa zaru zahiral ismi wa batina ku daina laifin fili ku daina laifin ɓoye haka Allah ya ce to sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah baki ɗaya ya ku mu'mine dan ku samu babban rabo qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da yawa daga cikin sahabbai abinda suka aikata na laifi da yawa daga cikin mu a yau ba mi ba amma da suka tuba suka komo ga Allah tuba ta gaskiya sai suka zama sahabbai suka fi kowa daraja a duniya shi Allah ba a makara kada ka yadda shi ya nuna maka cewa to ai ko ka tuba ma yanzu dai ba za ka zama malam ba kana iya fin malam ko ka tuba yanzu dai ai ba za ka zama cikin 'yan sahun farko ba wallahi kana iya zama domin sahabbai a da sun yi laifuffukan da ya